sako da nake so in isar sako ne zuwa ga wasu malaman maja a garin bauchi akwai malamai da suka haɗa kansu da sunan su ne malamai a jihar bauchi za su kawo wani tsari wai na harkan karantarwa to wannan tsarin da kuke so ku kawo shi ba mu san ina kuka samo shi ba tsari ne wanda ma zara biha min sultan imamu abu hanifa inda ku sani inda a ce muku irin wannan tsarin da kuke kokarin ku kawo ku ce wai za ku haɗa kanku ku ne malamai ku yi semina wanda yake cikin ku shine malami duk wanda baya cikin ku kuma kun cire shi kazalika kuma za ku kawo ka'idodi na tafsiri inda an kawo ka'idodi na tafsiri da ba a samu madarisul ulama na tafasir ba akwai madarasa tukufa kalan tafsirin su daban a ciki a madarasa kufa akwai malamai daban-daban kowa da ittijahun nasar nazar na tafsiri akwai wanda yake tafsirin qur'an bil qur'an akwai mai tafsir bil ma'sur akwai mai tafsir bil ta'wil akwai mai tafsir bil aqida kowa da kalan nashi yadda yake gudanarwa cikin su akwai mai zafi akwai mai sanyi akwai mai magana mai taushi akwai mai magana mai zafi imamu abu hanifa da sun yi forum na malamai da ba samu mazahib guda hudu ba da dukansu akan mazhaba ne suke ya kamata ku san wannan yawa amma rashin samun forum na malamai a wancan lokacin wanda su ne manhajinmu imamu abu hanifa zamani guda ya yi tsakaninsa da imamu da imamu malik amma kowa da mazabansa imamu shafi'i ya tarar da imamu malik amma da mazabansa daban imamu ahmad bin hanbal ya yi zamani da wasu malama amma mazabansa daban sufiyanu sauri hasanul basari rabi'atar ra'ayi dukkaninsu malamai ne ishaq bin rahawaihi kowa malami ne amma ba su da forum da ya hada su wai su yi magana guda daya ko kuma su ce wai da su kawo wani tsari wai wannan tsari shine zaka bi kai karatu wannan ba tsarin musulunci bane kuma mu mun yi hannun riga da wannan tsarin mun yi hannun riga da shi ba ma tare da shi kuma ya kamata ku sani mu fa mun san yancin mu mu yan ƙasa ne ya kamata ka san wannan akwai right to religion ba wani religion din da a musulunci ba a baka dama ba baka da qur'ani baka da hadisi baka da aya a matsayinka na malami ulama'u daula da kake cikin ulama'u daula da ya baka dama musulunci manzo Allah ya ce maka kai da ka tsara mana abin da za mu faɗa baka da wannan kuma a tsarin ƙasa mun san yancin mu baka isa ka hana mu right talk ba kayi kaɗan akan siyasa akan religion right to religion akwai mai ce Allah uku ne a kasan nan ba ku je kuka sanya doka a kansa ba sai a cikin musulunci malaman da suke karanta da tauhidi da akida su ne da ku je ku ce wai za ku haɗa munafurci ku haɗa kanku wai ku je ku ce wai yanzu za ku kawo tsari to wallahi ba ku isa ba ba ku isa ba kuma ku sani wannan tsarin mun yi hannun riga da shi ba ma tare da shi yawa ƙasar nan ya kamata ku sani akwai constitution a ƙasar nan duk forum ɗin da kai na banza ne ba za mu yi aiki da ita ba ba wanda zai gaya mana me za mu faɗa babu wannan baka isa ba baka isa ka gaya mana abin da za mu faɗa ba yawa baka isa ba saboda tun daga lokacin manzon Allah har izuwa asrul sahiq har asrun alhadir babu wannan tsarin babu shi kuma kai ba za ka kawo mana ba a ƙasa ma irin ta Najeriya wacce take tafiya da tsari irin na mene irin na irin na irin na constitution na right to talk right to religion right to expression to praise da sauransu ka ce wai kai ne ka je ka zauna ka hada semina yanzu tsarin ka ne zamu bi kai tsarin wa ka bi kai tsarin wa ka bi kai da ka hada malamai tsarin wa kake bi tsarin ka Allah ne saukar tsarin Allah ne ya saukar in akwai in tsarin ka Allah ne ya saukar da shi sai ka kawo wajen saboda malamai sun lalace an kai ma matakin kun in an yi munafurci kun hada munafurcin kun hada munafurcin munafurcin yake yiwuwa to yanzu shine bari ku hada kanku da yan shi'a da yan dariƙa da wasu rubabbun yan izala duka sun zo sun hada kansu cewa yanzu za a kawo tsari in za ka faɗi magana yanzu wa'annan wayannan forum na malamai din wai sun da su gaya maka abin da ka faɗa yawa to ga ku ga mutane idan gwamnati tana son aka ta yi iyarin din mutane ta gani kuma gwamnati ne ta sa ku dindiri shishigi shishigi da munafurci da neman tsuliyan zama shine kawai ba na abu ba yawa to mu mun barranta da wannan kuma ba za mu dauki maganan ka ba yawa ba za mu dauki maganan ka ba ba za mu dauki maganan ka ba kasan nan ta ba mu dama mu yi religion ɗinmu mu isar da a aƙidar mu mu karantar da ita a littafi duk abin da muke faɗa littafi muke karantawa so littafin ne ba za mu karanta yadda kake so ba yawa fassara dai ba za mu fassara maka yadda kai kake so ba yadda fassara yake a littafin haka za mu fassara wannan shine ya kamata duk malaman garin nan su san wannan malaman maja a garin nan ya kamata ku san wannan babu wanda ya sa mana wannan ka'idan babu shi yawa kai ba gwamna ba kai ba shugaban kasa ba kai ba antoni janar ba a jiha waye kai kai fa gaba garin mutane ne kaman kowa yawa kai gaba garin mutane ne kaman kowa dan munafurci ka je ka haɗa forum saboda kawai ku rusa addini ku rusa aqida ku haɗa kai da yan shi'a ku haɗa kai da yan dariqa dan ku rusa addini a gaya muku abin da kuke so ku karya ba a bautan wani Allah ku karya ka'idar iyaka na budo iyaka nasta'in dan ku yi biyayya ku dai ku samu kuɗin da za a baku yawa to kudin ba za ku samu ba kuma biyayya ba za mu muku ba mu muna biyayya ne wa jagorori da shugabanni shugaban kasa govno senator reps su suke da damar su saka doka ba ku ba yawa yawa ha to shine son zuciya mana kawai malam saboda wai yanzu kalan da a wanda ake yi na kokarin wayar wa mutane kai yanzu ka duba rayuwarmu yadda muke komawa malam mutum ya zo faduwa ya kira shehu mutum ya zo faduwa ya kira shehu shehu tijjani ya zo faduwa ya kira shehu inyasi ya zo faduwa ya kira shehu shehu shehu abin nan kai ya kare maka ma zance ya ce maka ma shehu inyasin annabi ya ce maka ma shine ma annabi wani ma ya zo ce shine Allah yawa ko ya ga musiba ya ce ya Husaini ko ya ce ya Aliyu wannan karantarwan muke so a wayarwa mutane kai saboda manzon Allah ba haka ya daura addini ba shine kuke so ku sanya doka a kai mawada ku sa dokan tukunna mawada ku sa akan ba mu san dokan kasan nan ba kenan akan ba mu san yancin mu ba kun yabe mu wawaye ne ko me eh kun yabe mu wawaye ne kasan nan ta bada dama mu kowa yayi addinin sa dan munafurci kaje ka da kai da wasu ka ce za ka sanya doka mawada ka sa mawada ka sa mawada ka sa doka mawada ka sa a ƙasan nan an baka dama dukkanin addininka ko ka ce babu Allah babu kowa ka yi addininka yawa ka yi addininka ga 'yan mai ta tsini suna ta rusa hadisan manzon Allah ba ku sa musu doka ba yau 'yan mai ta tsini suna ta ƙarfi sai masu karantar da tauhidi suna da ku musu doka suna da ku musu doka at so what saboda wai a dalilin me kuma a dalilin me mu da karatu kai da faɗa mana me damu faɗa haba malam ai ka san ƙarya ne wannan ka san ƙarya ne wannan saboda haka tsarinmu da aƙidanmu ta ahlus sunnati wal jama'a shine muna yin biyayya wa dukkanin wani tsari wanda tsarin ya dace da tsarin Allah da manzonsa muna yin biyayya ne wa tafiyan salaf salafus salih kalubalen da nake tura muku ku wa'annan malaman da kuka haɗa forum din ku je ku ku nemo a cikin magabata mutum ɗaya tak wanda ya haɗa forum da sunan cewa wai a mai da maganganun malamai ya zama guda ɗaya inda haka ne mai amfanin mazahib me yasa aka samu mazaban shi'a me yasa aka samu fiqhu shi'a me yasa aka samu fiqhul maliki me yasa aka samu fiqhu shafi'i me yasa aka samu fiqihu imamu abu hanifa me yasa aka samu fiqihu sufyanu sauri me yasa me yasa aka samu fiqihu auza'i me yasa duk wa'annan mazhabi da me amfani su kenan kuna neman ku rusa addini gaba daya saboda kawai biyayya wa son zuciyarku biyayya wa son zuciyanku shi yasa manzo sallallahu alaihi yayi gaskiya mala yace salasun muhlikatun akwai abubuwa uku suna halakarwa yace akwai abu na farko hawan mutaba son zuciya da ake bi wai malamai yau a son zuciyansu da su ba a jin sunansu to duk wani wanda ake jin sunansa to ya kasa hawan mutaba shine su dai ba su kaunansu ga an ga kowa su kawai su din kuma Allah ya bi su saboda ba aikinsu suke yi ba da suka kyala aikin Allah sai Allah ya nema musu aikin da da su yi shine hasada Allah ya nema musu aikin da su yi shine su walakanta kansu su watsar da kansu shine shuhun muta'un mummunan rowa wanda ake wa biyayya suna halakarwa abu na uku shine ce ijabul mar'i li nafsihi mutum ya dinga jiji da kansa yana ganin ya kai su sun hada forum ne a matsayin sun kai duk wanda baya cikin su to bai kai ba eh, eh, eh bai kai ba ku faɗa mana lasisin da ya ba ku dama na cewa ku malamai ne ku faɗa Allah maɗaukakin sarki saukar da aya ce ku malamai ne yadda kake gadaran kayi karatu haka muka je muka yi yadda kake gadaran kayi digiri haka muka yi yadda kake gadaran kayi masa haka muka yi yadda kake gadaran kayi PhD to haka muke yin PhD to me da ka gwada mana me da ka gwada mana me za ka gwada in ka shekaru ne kuma kwata-kwata ilimi a shekaru baya cikin abin da ake dauka babin ilimi duk magabatan nan a cikinsu abinda ka ɗauko imamu abu hanifa ya fara karantarwa bai wuce shekara 23 ba ka ɗauko imamu malik ya fara karantarwa bai wuce shekara 17 ba ka karanta ɗauko imamu shafi'i ya fara karantarwa bai wuce shekara 16 ba ka ɗauko shekul isra'i bin taimiyya ya fara karantarwa bai wuce shekara kai yana zama a masallaci inda babansa yake koyarwa ya yi tafsiri ya koyar da mutane shekara 22 lokacin to ka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ashrati sa'a yutlabul ilmu inda asagir za a karbi ilimi a wajen ma a wajen yara kanana da manzon Allah ya faɗa Ma'anar maganar sahabban manzon Allah da tabi'ai suka ce ma'anar maganar shine za a samu yaro matashi ne mai ilimin da zai iya faɗan gaskiya a samu tsoho kuma jahili ko kuma bayyana da ilimin amma son zuciya hana shi faɗan gaskiya shine ma'anar abin amma ba shekaru ake magana ba shekaru baya cikin abin da ake irga shi a babin ilimi mun ji idan ba mu kai shekara arba'in ba to amma dai ai ka san ba za ka kalle mu ka ce mu yara ne kanana da bai kamata mu yi magana ba yawa to saboda haka za mu mutunta kimar ku da mutuncin ku ne idan ka tsaya inda Allah ya ajiye ka dokan ƙasan nan a cikin constitution na Najeriya yawa tun a section 1 subsection 2 nake tsammanin za ka samu right to religion right to talk wannan nan idan kai baka san dokan kasan ba kuma ka raina dokan kasan to akwai antoni General a jihar yana kallon ka mu mun san dokan kasa kuma muna kiyaye dokan kasan shine kuma daga kan shekara takwas dokan kasan da ta bamu dama mu yi magana ban kai arba'in ba na fi talatin da biyar kaga na fi karfin ka na mun hankali kenan ba za ka ce kai da ka gaya mun abin da zan faɗa ba ka so sauran duk waɗanda kake ganin cewa suna yin abin da bai maka ba daga ɗan shekara sittin sai hamsin a cikinsu sai yan arba'in to to saboda haka dokan kasar nan daga shekara 18 takwas, ba mu dama mu faɗi abin da yake na daɗin bakin mu na aƙidar mu ba mu takale ka ba amma dai aƙidar mu muke karantawa kuma ba wajen ka muka je ba an ce mu isar da aƙidar mu daga inda muke a masallacin mu ko a gidan mu datan mu wayar mu filin mu gidan mu mun isar mun ce maka dole ka ji duk wanda bai bukata shi kenan ba zai ji ba iyaka dokan kenan a ciki ba mu zage ka ba ba mu ci mutuncinka ba aƙidar muka taɓa aƙidar kuma kowa na da daman yadda na taɓa naka gaje ka taɓa nawa da hujja shikenan an ba ni dama na in karantar addini na baya tafiya dole sai na sai na yaki mummunar aƙidar ni addini na na musulunci ba zai tafi ba dole sai na yaki wannan tijjaniyan ba zai tafi ba dole sai na yaki wannan shi'an ba zai tafi ba dole sai na taɓa wannan mai tatsinan shine da a gane musulunci na gaskiya din to kuma kasan ta bani dama na right to religion right to expression to price in gabatar da wannan amma kar in yi abin da ne daga hankalin kowa kuma ba masallacin ka naje nayi ba a waje na nake yi a waje na nake yi idan public disturbance ne akwai public disturbance din da ya wuce ka fito ka ce manzon Allah shehu Iyasu manzon Allah ne akwai public disturbance din da ya wuce ka fito ka ce salatul fatiha ta fi salatul ibrahimiya duka afirka sai da ka daga mata hankali da wannan maganar to idan haka ne a tarwa kowa public service ne a hana kowa kenan in dai haka ne to idan ba haka ba ne ni shawarin da nake bayarwa wa gwamnati shine gwamnati duk abin da ya shafi addini ta cire hannunta a ciki kawai ba ruwanta ta bar mutane su yi sai addinin su wannan shine kowa ya je karanta da akidarsa amma ka zo ka dan munafurci da neman wajen zama ka je ka haɗa kai da wasu malamai wai ka zo kawai zaka ce wai zaka kawo tsarin da kai ne zaka dinga faɗa wa mutane abin da za a faɗa wallahi Allah ba zai ba ku dama akan wannan ba kuma Allah sai ya tarwatsa ku Allah sai ya kunyata ku wallahi sai kun ji kunya wallahi sai kun ji kunya tunda karantarwar musulunci ne ba ku so abun kunya a samu wai da dan izala wai a cikin wannan magana dan izala dan izala kai inda ana sanya doka akan magana da izala ta ta sanu? izala da da rasan ta mala ka dubi da awa irin na Sheikh Sama'il Idris da awar da ba tsoro a cikinta ta sama'ila idris yana cin mutane na farko a najeriya da ke iya ɗauko jawahirul ma'ani ya karanta ta ya faɗi kafircin da yake cikinta inda akwai doka kai ka isa izalin kasanta a yau malam bawa mai shinkafa inda akwai wannan dokan magana da, da sun yi da'awar inda akwai wannan duka kun manta da wannan yanzu kun manta da wannan yanzu saboda yanzu kawai son zuciyanku kuka saka gaba da kwaɗayi shi ne kawai ga sautus sunna nan malam yakubu sautus sunna kazina yana raye inda akwai dokan magana da sun yada sunan, malam yakubu sautu suna wani irin kalubale ne bai ta ba baya akan maganganun bakinsa saboda zafin da yake da shida sai yanzu sai yanzu wallahi wallahi wallahi malaman kasar nan ina ji muku tsoron ku da Allah wallahi wallahi ku ji tsoron Allah wallahi ina ji muku tsoron ku da Allah madaukakin sarki dukkaninku sai Allah ya jarabce ku wallahi sai Allah ya jarabce ku ku dauki takarda ku rubuta tunda ba addini bane a gaban ku wallahi sai Allah ya jarabce ku a jihar Bauchi maja shegiya maja majan addini interfaith a jihar Bauchi aqidar interfaith haduwan yan shi'a dariqa izala a jihar Bauchi tir wallahi tallahi wallahi tir wala an yi asara wala an yi asara an yi asara an yi asara malami ya ta da da'awar sunna karantar da addini tsayuwa akan akan sunna ka dubi yadda aka mai da shi yanzu sanadin wannan irin wannan shegen forum din da yake walakanta malamai ya nakasa malami mai karantarwa malami na da'awa na addini ba za a bar shi ba a zo a rabe shi a hada shi da munanan alhazawa a nakasa kan makirin kuma li yuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikuuna walau kariha al kafiruna ko kuna so ko ba kwa so wallahi sai Allah madaukakin sarki ya daga tauhidin sa ko ku so ko ku ki wallahi sai Allah ya daga tauhidinsa ko ku so ko ku ki wallahi sai Allah ya daga addininsa da haka mu ba za mu yi biyayya ba ta shegiyan forum na malamai ba garin nan ba za mu yi ba yawa saboda kasan nan ta ba mu dama kowa ya je ya karanta da addininsa ba ma karkashin kowa yawa ba ma karkashin kowa wannan shine ba ma karkashin kowa amma muna girmama kowa ba ma karkashin izala na jos amma muna girmama su muna mutunta su saboda sun riga mu fara da'awa ba ma karkashin izala na na Kaduna amma muna mutunta su muna mene muna girmama su duk wani malami wanda yake ganin shi shi kungiya ne sai an tallafa masa ba ma tare da shi ba ma tare da shi akan kungiyancin sa amma muna tare da shi muna girmama shi muna muna kimanta shi kowa muna ganin sa musamman malamin sunna yawa shi yasa ka lura dukkanin lokacin da na tashi zan yi magana in dai magana ne akan malamin sunna zan yi iya bakin kokari nan tsare masa sa amma malamin bid'a tunda in dai sa tana nasu malamin bid'an da yake karanta da bid'a ba wani daga kafa tsakanina da shi wannan ita ce akidar mu amma malamin sunna dan yayi kuskure ko yana da sabani da malamin da ya karanta da kai ko na abu dole ne ka kimanta shi saboda sunnan da yake karantarwa ko da na da kuskure amma malamin shi'a malamin dariqa malamin mai tatsine ba wani daga kafa tsakanin mu kowa ya je kama gaban kansa kawai yawa ba wata alaka tsakanin mu da shi yawa yanzu zan iya yin alaka da dan dariqa wanda yake yana yin ɗariƙa sai na yawon muridinsa. amma ba zan yi alaƙa da malamin ɗariƙa mai karanta da ɗariƙa ba ba zan yi ba ka san dalili saboda alaƙa da shi ma matsala ce sharri ne ma rayuwanka saboda yana yaɗa barna wannan shi ne abin da ya kamata mutane su gane to balantana malamai su zo su haɗa kansu wai abun kunya ka zo ka haɗa kanka tsakaninka da ɗan ɗariƙa da ɗan shiya wai da ka kawo tsari wai na da aka karanta a ina ka kawo tsari mawa mawa mawa za ka kawo tsarin wa za ka kawo tsarin kai waye ne a cikin ƙasar nan tukunna waye kai waye kai just you are kawai kai kai menene kai kai kai creating organization ne na forum kowa na da right din yayi yayi mene ya creating organization a dokan ƙasar nan kamata suna kamata rajista to ba kun yi naku ba to mu je zuwa shine mu je zuwa mu je zuwa ku je ku yi duk abin da za ku yi mu baya cikin akidar mu dama sai ka dauke mu a matsayin malami ko ka dauka a matsayin malami ba ko ka dauka a matsayin dalibi ko ka dauka ba a matsayin dalibi ba ko ka ce kana tare da mu ko ka ce baka tare da mu nan kis din ka ne asalin addinin ba wa kai ake yi ba wallahi musamman ma ni dai ni wallahi ban damu da wani malami ma sai ya ba baya cikin ma ɗabi'ata shine in kaga kawai ina girmama ka to kana kana tafiyan sunna ne in kaga ina kimanta ka to malamin sunna ne kai malami ne na Allah yawa saboda na riga na san malamin sunna duk kuskurensa ya kamata a kimanta shi wannan kenan wannan kawai shine kuma laysa minna man la yarhamu sagirana wala ya'rif sharfa kabirana bai tare da mu manzo Allah ce wanda bai san girman na gaba ba kuma bai girmama na kasansa to ku munafunci ne a ranku munafunci ne a ranku kuma Allah ba zai ba ku sa'a ba kuma ba za ku ci nasara ba Na kai na muku nasiha sabuwar forum ta munafurci da aka hada da sunan wai za a yi za a cire saikula na tafsiri mawa za ka cire saikula mawa mawa za ka cire saikula ka je ka cire a cikin kungiyanka kana so ka kuntata wa constitution ɗin ƙasar nan lauyoyin ƙasar nan suna kallon ka kana neman ka kawo cisgaro wa constitution ɗin kasa to za mu sai da damu bi da kai da ikon Allah shi ne yawa tunda kasar ƙasar akwai doka kuma ba dokanka ake bi ba kuma ba kai ka rubuta dokan ba da sauki wannan shine ne ko mun san yancin mu mun san yancin mu ba wata forum da ta isa ta sa mana doka babu ita alhadin dokan kasar nan ta bamu right ba wata forum da ta isa ta sa mana doka wata organization ta shara ta shirme ta ce ta sa mana doka bata isa ba yawa yanda kake gadaran kai karatu haka muka je aka karantar da mu yadda kake gadaran kana da takarda haka muke da ita yadda kake gadaran kana yin karatu haka muke yi to me zaka yi ba abin da zaka yi yawa karatun nan ba kirkirar shi muka yi ba cikin littafi yake muke karantawa duk wanda ya ji bai masa ba ya je ya dauki littafin da ya masa ya karanta amma kai ba za ka zo littafin da ya maka kace shine zaka karanta mana ba littafin da ya maka shine zaka ba mu kace mu karanta ba mu zauna a gaban tafsiri kamar mun sanya gawa a gaban mai wanka kana ta karanta baki kawai ka zo babin aqida ba kai saka yi magana ba ka zo babin maulidi ba za ka yi magana kan maulidi ba saboda akwai dan dariƙa ƙarya ne wannan wannan ba zai yiwu ba wannan ba zai yiwu ba saboda haka malaman maja wannan abin da kuka yi kusan kun yi wa kanku ne yawa mu dai mun san rai dinmu kuma muna da dama dokan ƙasar nan ta ba mu dama mu gudanar da rai dinmu saboda haka dan matsayinka na malami matsayinka na malami ne kai ma gama garin mutane ne a cikin gari kawai yawa constitution na ƙasar nan bata ce kai malami bane ga matsayinka ba ba ruwanta da maganar mene kai malami ne da haka ka tsaya a matsayinka kawai shine yawa da haka dokan forum ɗinka ya shafi na forum dokan forum ɗinka ya tsaya a forum ɗinka dokar maja ya tsaya a mene a yan maja yawa dokar makaranta ya shafi makaranta shi ne mana dokar ɗan kasuwa ma ya shafi ɗan kasuwa wanda ya yadda ya bi ka yawa amma ni da nake da tsari na naje na yi karatu na na dawo na yi komi ba ba san kuɗin makaranta na ba baka san yadda na yi karatu na ba baka san komi dangane da ni ba kawai gani na kai da ina yin karatu na yawa kuma baka da ikon da zaka ce abinda nake karanta ba haka bane baka da wannan zarran baka da ita kuma baka isa ka ce babu ba da abinda nan karanta ba kuma ka ce wai yanzu kai kai ne zaka zo ka ga mu abinda nan karanta wallahi wannan ƙarya ne ka sani kai ma ka san wannan ƙarya kake yi saboda haka ku je ku ku yi ta majan ku Allah ya ba ku sa'a amma dai mu ku bar mu makarantar da addini yawa duk munafurcin da kuka dauko ku san wallahi munafunci dole ne dai cinye ku wallahi munafunci dole ne dai cinye ku ku san wannan yawa Allah ya shiryar da ku Allah ya raba mu da munafurci an gama da malaman kwalliya yanzu kuma malaman maja na munafurci sun bayyana a jihar Bauchi Allah ya sawake